Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, wasu cibiyoyin bunƙasa demokradiyya biyu da ke Amurka da suka ziyarci Najeriya domin ganin shirin zaben shekara mai zuwa sun bayyana fargabar cewa tashe-tashen hankula da ake samu a ƙasar na barazana ga shirin zaben. Cibiyoyin sun bayyana rikicin Boko Haram da kuma na makiyaya da manoma a matsayin waɗanda za su hana gudanar da zaben. Shin ya kuke kallon wannan gargaɗin? sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah mai magana sa'idu Gagio katamma karamar hukumar jakusko a jihar yoban najeriya hakikanin gaskiya ba lallai ba ne wayannan tashe-tashen hankulan su hana zaɓe ganin yadda aka gudanar da zaɓe a shekara ta sha biyar a lokacin rashin zaman lafiyar ma ya yi tsamari fiye da wannan lokacin mu dai allah kawo mana zaman lafiya kafin shekara ta da sha tara ku tashi lafiya gidan rediyon faransa mai albarka mai magana sa'idu gagiyo katamma karamar hukumar jakusko a jihar yoban najeriya Assalamu alaikum sunana bayani na bisa rabe illi illita wani jiyar mazaunin kasar Cameroon. A a gaskiya a bisa ka wannan magana idan ka duba akwai ƙanshin magana na nan a ciki. An saboda gaskiya zaɓe ba shi cikin tashin hankali. Kuma muna fatan Allah ya kamuna ƙarshe waɗanga tashi tashin hankula. kakin zaɓen ma eh kuma muna fatan Allah ya sa a yi zaɓen lafiya sunana bayani na bai zarbe tunga illita wani jami'ar kasar cameroon sunana Adamu M Ala Dambam ɗan kishin talaka daga jihar Bauchin Najeriya. Alal hakika matsalar tsaro kullum sai ƙara ta'azzara take a sassa daban-daban na Najeriya. Ko da yake an ce matsalar nan ta rikici ne na 'yan siyasa su suke haddasa wannan tashe-tashen hankula. To ko in dai su ne to ashe za a iya kawo ƙarshen matsala. To ina kira da 'yan siyasan nan. tun daga kan shugaban kasa har kan kawunsila ku dubi girman Allah ku kawo mana karshen wannan matsala domin ku idan aka ce har gashi an zo rumfar zabe ana kawowa in ana kawo yan dangwala farmaki kaga wannan ba wanda ma zai iya zama ya zaben nan kun ga daga lokacin sai ku ci gaba da cin karin kowa baka amma matsawar kuna kaunar mu kuna kishi mu kuma kuna so a yi sahihin zabe ya kamata ku kawo karshen wannan tashin hankalin da yake faruwa ina kira ga shugaban kasa duk ya san tun da dai an ce an san yan siyasa nan da take haddasa wannan rikicin ya kamata a ja kunnen su sosai sunana adam m ala dambam dan kishin talaka daga jihar najeriya tuma dalla idan dai baku sha'afa ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international rfi ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar whatsapp mai magana Abdullahi Keti mai kemis da ke nan mai muja bakin boda. Babu shakka wannan kira da wannan kungiyoyi suka abin a duba ne idan muka yi la'akari da irin kalubalen da ke da akwai dangane da irin abubuwan da ke tasowa na faɗace-faɗacen kabilanci da bangaren fulani da makiyaya da bangaren boko haram to gaskiya abinda za mu yi fata a nan gurin shine ubangijinmu allahu allah ka kawo mana zaman lafiya mai daurewa a najeriya da ma sauran duniya baki daya masha allahu na gode sashen hausa na rediyon faransa mai magana abdullahi keti mai magani da kenan a garin mai muja bakin boda a tashi lafiya mai magana injiniya aminu aliyu fakka jihar sokoton najeriya karamar hukuma ta yaba lokar game ra'ayina da zan bayyana yau game da wannan maudu'i da kuka bamu to gaskiya wannan magana abin dubawa ce ya kamata shugaba muhammadu buhari ya ɗauki mataki kwakwara game da wannan lamari ko da ta hanyar sulfantawa ce ba sai an faɗa da makami ba a kira susu ƙungiyoyin duk waɗanda ake fama da ke fama da rikici rikicin wannan a kira su domin sasantawa tsakani hakan ga zai kawo kawo alfari a najeriya na gode sashen hausa na rediyon faransa mai magana injiniya aminu ali fakaja sokoton najeriya ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. to alhamdulillahi kamar yadda suka ba da wannan shawara wannan kasa suka suka ba najeriya shawara gaskiya wannan ita ce shawara ta gaskiya saboda idan muka ɗauki ta kanta al'amarin maganar tsaro din nan gaskiya al'amari da ke nafas ɗin da sace mutane da sace shanun nan to gaskiya zai iya kawo mana cikas a zaben da za a yi na 2019 da haka muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata wannan abu fa a dage dantse a kai wannan abu a tabbatar da cewa an samu ci gaba an kawo ƙarshen irin wayannan abubuwan kafin wannan lokaci saboda idan muka ɗauka bai yiwa a ce ana satan mutane ana wasu abubuwa da shauransu da sata shanu da zama rashin zama kwanciyar hankali a ce za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali don haka muna fatan Allah ya sa wannan shawara da aka kawo aka ba Najeriya ta yi amfani da shi na yi kenan da fatan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya na gode a tashi lafiya. Assalamu alaikum da gidan rediyon Faransa mai magana na Hetele da yake nan a garin Mata Mai. Ra'ayi da aka bada a game da zaben Najeriya da za a yi wanda ya shahi rikice-rikice da ake yawan yi na 'yan Boko Haram da makiyaya da dai rigingimu dai duk gasu nan. Mu shawarar da za mu ba gwamnati na farko abubuwan matakan da ya kamata a ɗauka a tsawaita tsaro tun yanzu. Duk wani wuri inda aka san lungu-lungu, loko-loko inda aka san rigingimu da inda ba rigingimun ba, inda ake tsammani tsammanin kamar rigingimun ba su yi da zuwa ba a je a tattare wurin a tattare wuraren da rigingimun ba su je ba kafin a magance kuma sai a ci gaba da magance can tunda rigima ita kamar wuta ce kenan a tare wurin da bai je ba kafin a je kuma sai a ci gaba da magance wannan wurin kafin lokacin zaɓe ya yi ni dai iya shawarar da zan bada kuma ina ma Najeriya fatan alheri Fatan Allah sa a zauna lahiya da duniya baki ɗaya. Mai magana na Hetela da yake nan mata mai kasar da magaran a jamhuriyar Nijar. Ku tashi lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radio Faransa mai albarka. Sunan na Abdulmuna dan Isaac dan Nijar mazauni a kasar Kamaru. Yau na da zan bada dangance da wa'annan masana demokradiyya suka yi ziyara a kasar Najeriya har suka yi magana ma akan zaɓe. A gaskiya ba su faɗi ƙarya ba. Irin yadda tashi hankali yake tsakanin manoma da makiya ga Boko Haram can gaskiya abin zai wuya. Amma shawarta ta anan ga gwamnati akwai lokaci har yanzu ya kamata a ce ta tashi tsaye ta kawo irin taimakon da za ta kawo ko ta kawo irin ɗaukin da za ta kawo game da irin waɗannan abubuwa tunda har yanzu zaɓe muna ganin akwai watanni nan gaba gidan rediyon faransa suna na abdulmuna da izaki dan jirgin mazauni a ƙasar kamar na gode ku tashi lafiya. mai magana dauda hudu guru daga nan jihar yobe bulabulin bakin salo ra'ayina a yau shine gaskiya kalaman nan nasu gaskiya ne duba da yadda harkar tsaro ta ta ɓarɓarewa a sassan najeriya kama daga zamfara benue taraba filato kaduna sokoto da kuma ita kanta boko haram yanzu kwanan nan ta zafafa kai wasu hare-harenta wanda tana kashe sojoji ma to gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin ta kawo ƙarshen wannan tashin hankalin amma idan ba haka ba gaskiya zai yi wuya a wa'annan gurare a yi zaɓe sashishi kuma ingantacce to don haka ya kamata su tashi tsaye gwamnati ta kawo wannan ƙarshen tashi-tashin hankulan domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba ma domin zaɓe ba domin rayuwa al'umma ma da walwalarsu gaba ɗaya na gode mai magana a dauda hudu guru bulabulin bakin salo mai kifi mota lafiya. sunana Malam Yusuf Bango sai dan Nijar mazaunin birnin Togo. Ni a gani na wannan hasashe da wannan hukuma ta yi ba gaskiya ba ce. Saboda in an duba lokacin zaben sabiyar ai rikicin da ake yi ta yankin Borno da Yobe da Adamawa ai ya fi wannan rikici da ake ciki yanzu. amma wannan bai hana an yi zaɓe ba wannan bai hana an yi zaɓe ba kenan dibi da cewa suna so ne su sa cikin zukatan mutane cewa ko an yi zaɓe ba za a yi adalci ba ra'ayina kenan assalamu alaikum sasa A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. ra'ayin da ya fito daga bakin Sada Sa'idu Daura cewa yake hakika wannan abin dubawa ne ganin yadda wannan matsalar za ta hana jami'an zaɓe zuwa wasu yankunan haka kuma masu kaɗa kuri'a ba za su fito ba da fatan mahukuntan Najeriya za su ƙara zagi dantse wajen tabbatar da tsaro a kowane saƙo na Najeriya da fatan su ma jama'a za su taimaka. Shi kuwa Abu Muhaisin Hassan ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. A zahirin gaskiya wannan magana abin lura ne sosai, amma insha Allahu bana tunanin za su iya kawo matsala a zaɓe mai zuwa. Sai dai kawai a ce za a iya samun matsala a wasu ɓangarori inda rikicin ya shafa. Ita kuwa aisha barista Chole Maska ta aiko mana da ra'ayinta kamar haka. Ziyarar da wasu kungiyoyi masu bunƙasa demokradiyya na Amurka wanda suka kawo ƙasa ta Najeriya. Mu ba ma buƙatan su samsam. Abubakar Kawu ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Hakika wannan gargaɗin da wasu cibiyoyin bunƙasa demokradiyya na Amurka suka yi ko shakka babu abin dubawa ne matuƙa ganin yadda rikice-rikice ke ci gaba da sake ɗaukar sabbin salo kamar yadda 'yan Boko Haram suke ƙara zafafa kai hare-hare. Su ma haka manoma da makiyaya dangantakar su ƙara tsami take yi. Muna fatan mahukunta za su gane hannunka mai sanda da waɗannan cibiyoyi suka yi a ziyarar da suka kawo Najeriya. Hussaini Abba Dambam daga jihar Bauchi na cewa ba shakka wannan hasashe na iya kasancewa gaskiya sai dai Hausawa sun ce rigakafi ya fi magani. Ma'ana muddin gwamnatin kasar mu Najeriya za ta tashi tsayin daka wajen nemo bakin zaren magance wannan matsala ta taɓarɓarewar tsaro na rikicin Boko Haram da kuma na manoma da makiyaya. Sannan mu ma al'ummar Najeriya musamman malaman addini akwai rawar da ya kamata mu taka wajen addu'o'in samun zaman lafiya to insha Allahu za a yi zaɓe lami lafiya. Na gode. sai wannan ra'ayin da ya fito daga bakin umar lawal ɗan fulani daga jihar zamfara kamar haka hakika wannan gargaɗi da waɗannan cibiyoyi suka yi wa gwamnatin tarayyar najeriya akan rikice-rikice da ke ƙara ƙamari a wasu sassan ƙasar hakan ya yi daidai domin sai da zaman lafiya da cikakkiyar natsuwa ake gudanar da zaɓe mai inganci da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu baki ɗaya amin shi kuwa Murtala Ibrahim Zangon Daura a nashi ra'ayin cewa yake hakika 'yan siyasa za su yi amfani da kuma fakewa da rikicin manoma da makiyaya wajen tayar da rikici a lokutan zaɓe sai dai rikicin Boko Haram ba zai hana a yi zaɓe ba da fatan gwamnati za ta ɗauki matakai kafin lokaci ya yi. Sanin shaga kofar ƙaura daga jihar Katsina ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Salam Arafai Hausa, tabbas Najeriya na cikin mawuyacin hali na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali, kama daga rikicin manoma da makiyaya, yin garkuwa da mutane, rikicin Boko Haram, faɗan kabilanci da dai sauransu. Hakan ba za ya hana gudanar da zaɓe a shekarar 2019 ba, amma fa idan mun dage da addu'a da fatan Allah ya bamu zaman lafiya. Shehu Adamu Rijau na cewa hakika idan ma har rikicin Boko Haram da na manoma da makiyaya ba su hana gudanar da zaben na shekarar 2019 ba to za su matukar rage mishi armashi domin sai jama'a na cikin kwanciyar hankali ne za su samu sukuni da damar fitowa su yi zaɓe. Saboda haka wannan wani kalubale ne babba ga gwamnatin Najeriya da jami'an tsaron ƙasar mu akan su yi duk mai yiwuwa domin ganin bayan waɗannan matsaloli da ke neman yi wa ƙasar tamu Najeriya ɗaurin minti. Haka ma Umar Adamu Katagum da Abdulhamid Bashiru Gwiwa su ba daga jihar Zamfara suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Sani Gulle Kamfala da Sha'aibu Daimon Gidan Madi dukkaninsu daga jihar Sokoto suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya kamar haka. To gwamnatin Najeriya kin dai ji wannan hasashen da waɗannan cibiyoyi suka yi da fatan za ki ɗauki mataki don magance wannan matsalar kafin zuwan zaben shekarar dubu biyu da goma sha tara. Da fatan Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari kuma ya bamu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. Haka ma ka daure da ga ɗan Fulani warji da Mansur Babawuru na fada suka aiko mana da ra'ayin su da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. sai wannan ra'ayin da ya fito daga bakin Husaini Abba Dambam kamar haka a gani na muddin gwamnatin Najeriya da al'ummar Najeriya za su haɗa kai wajen kawo ƙarshen waɗannan rikice-rikicen to insha Allahu babu abin da zai hana a yi zaɓe lafiya da yardar Allah To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio France Rafa ya sunana Malam Kabiru daga Maradi dan Gulbi kusan makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Insha Allahu da yarda Allah da taimakon Allah da ƙarfin Allah da ikon shi ni ga gani na babu abin da za hana ayi zaɓe Najeriya cikin ikon Allah sha Allahu da yarda Allah za a yi shi abin da nake so 'yan Najeriya kenan su ba da su don ƙasa ta ci gaba to na asirin duk wanda za ya kawo wanda wasu fitintunu a cikin ƙasa wannan da haka ne za a samun cin nasara insha Allah kuma ƙasashen waje tsakanin da Allah in suka kawo gudunmuwa wallahi ana iya wanga zaɓe amma kuma in suka noke to wannan zaben yana iya lalacewa don gudun wani abu kenan insha Allah shugaba shugaba Muhammadu Buhari ya tashi da roƙon Allah da sa ido sha Allah za a yi zaɓe. na Malam Kabiru daga Maradi ɗan gulbi kusan makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Hassan Alhassan Suleja ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya.